fi albayyani bil khiyari malam ya tafarraka babin da ke bayanin masu ciniki guda biyu mai saye da sayarwa in an gaba cinikin ana tsaye a wajen ko ana zaune a wajen ba su rabu ba suna da zabin a warware cinikin ko a ci gaba da cinikin قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد عن da. عن صالح عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا mai eh, sai da sayarwa suna da zabin warware cinikin ko ci gaba da cinikin matukan ba su rabu ba yanzu muka aka kulla cinikin in ka tashi ka shiga roƙon ka dawo to an samu tafarruki kenan ko shi tashi ya ɗan kewaye haka ya dawo an samu tafarruki kuma ba wannan daman kuma yanzu malam ya tafarraka fa in sadaqa in su yi gaskiya wa bayyana suka bayyana gaskiyan al'amari inda illa a an nuna an babu illa burika lahuma fi bai'ihima sai a Allah ya sa musu albarka a cikin cinikinsu wa in kazzaba in suka yi ƙarya wa katama suka ɓoye muhika barakatu bai'ihima sai a shafi albarkan cinikinsu an fahimta ko gaskiya ake bukata قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده بإسناده <coughs> mislahu ko babun izaktalafal muta baya ani in mai sai da mai ciniki mai sai da sayarwa aka samu sabani tsakaninsu tuya za a warware matsalar kala akbar na usmanu bin muhammadin kala haddasa na hushaimun kala haddasa rabin abi laila an alkasimi ibn abdurrahman an abihi an abdullahi qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa albayyani idza ikhtalafa wal mabi'u qa'imun bi ainihi me sai da sayarwa suka samu sabani hajar da aka saya din yana tsakaninsu ba an zaba walaysa bainahuma bayyina babu shaida tsakanin su fal ma qala al ba'in maganar da za a dauka abin da mai sayarwan ya faɗa aw dalil al bai'a ko aurewar cinikin an fahimta babu babun la ya bi ala bai'i akhihi kar yayi ciniki kan cinikin ɗan uwansa bayan an sallama masa fa ko an yi rukuni za a sallama to ba za ka zo kai ma ka ce za ka yi ba amma haja na aje wannan ya taya wannan ya taya ana za a iya yin wannan an fahimta قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة أو شماسة Eh? shi masa an uqbata bin amirin qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا فدر cewa لا يحل لامرئ بايا حلتا ga mutum kowane ne shi yu'minu billahi wal yawmil akhir yayi imani da Allah kuma da ranar lahira an yabi'a ala bai'i akhihi hatta yatrukahu ya zo ya tsoma ba ciniki kan cinikin dan sai wanda ke cikin ya fita babu filkiyari wal'uhuda wal babin da ya zo na zabi al'uda zamanin lamunin bawa da aka saya tsakanin kwana uku shine al uhda kenan ko قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم haddasa na abanu بن yazid. قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي زم الله صلى الله عليه وسلم يأتي عهدة الرقيق ثلاثة أيام لا من in إن sai kwana uku ne gashi fassarar shi kuma قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حمام عن قتادة عن الحسن عن أخوة بن عامر قال قال النبي صلى الله salasatu ayyami. أهدة الرقيق ثلاثة أيام ففسره قتادة سي قتادة ابن دعامة السدوسي فسر يتي إذا وجد في صلاة aiban raddahu bi ghairi bayyina in ka sai bawa tsakanin kwana uku sai ka samu aibi tare da shi sai ka dawo da shi ba sai ka kawo shaida ba wa in wajadahu ba'da salasatin lam yaruddahu illa bi bayyinatin in bayan kwana uku ka ce ka same shi da illa to sai ka kawo shaida akan haka babun fil haffalati, babun fil haffalati, dabbobin da ake cika abin nan din nono sai eh, hantsan su nono ko in aka ce nono ko ai wurin akwai inda ake cika nono ana cika nono a hanci ne ina ake cika nono <laughs> ah, ba hantsa ba a nono nono ake kiran shi ba su sunan shi nono ba sunan shi mai hantsa ba jakar ba da nonon da zai taru ba a ciki ba to ai yanzu zancen hantsa amma damin ita yayi kaɗan nono ake faɗa nononta mace ake faɗa nononta ya fi yawa da a ce hantsa ko mhm. sai a cika sai a riki a daure a hana tatsa sai nonon ya cika in an kai kasuwa duk wanda ya gani shi tsammanin tsabi'ar ta kenan to bara ya saya haka zai ta samun nono to sai ya je kuma sai ya ga ashe da bara akai akwai yaudara a ciki kenan قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي من اشترى wanda ya sayi tinki yadda aka tara nono a cikin hantsar a cikin nono aka tara mata nono madara au liqhatan musarra ko tinki akuya ce ko saniya ce ko rakumi ce fa huwa bil khiyari thalathata ayyamin tsakanin kwana uku yana in ya gane yana da zabi fa in rad yana da zabi ya mai da ita amma in zai mai da ita fa in raddaha radda ma'aha sa'an min ta'amin la samra'a sai kai sa'i ɗaya na abinci amma ba hinta ba ba mai tsada ba babun fi annahi an bai ilgharar babin da ya zo na an hana cinikin garar cinikin garar shi ne duk cinikin da akwai duhu a ciki ba a san ainihin kudin ba ko lokacin ba ko mai ke boye ko menene ne cinikin garar garar kenan mukhatara ake ce da shi akwai khatari ko ayal mukhatara wal muradu bihi fil bai'i al jahlu bihi zaka sai abu baka san kanshi ba baka san shi ba aw bi samanihi aw bi ajalihi ko baka san yaushe za a biya menene ke ana son komai ya fito fili ne ga abin da zan saya ga kudin shi lafiyarsa kalau ba wani abin da ke boye to shine sai a yi ciniki amma har aka samu wani abin da ke boye ba a san kan shi ba to garari ya shiga ciki kuma ba a son a yi zalunci kenan قال muhammad محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال naha رسول sallallahu alaihi الله an bai عن بيع Allah ya الله a yi cinikin garari babu wani babi في النهي an bai istimari hatta يبدو صلاحها an hana a sayar da amfanin gona na bishiyoyi itatunan bishiyoyi har sai abin amfanin ya nuna ya yi kwari ya yi karfi ya nuna ko ya kusa nuna saboda wanda zai saya zai je mor abin amma in bai kai wannan bai saya tumi zai hasara ke ku ala akhbarana khalidu ibn mahladin ala haddathana malikun an nafi'in an ibn umar qala nahar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'i simari hatta yabdu salahuha nahal al-ba'i'a wal mushtari an hana mai sayarwa da mai sayakar ai wannan ciniki saboda addinin musulunci la zarara wa la dirara kada a cuci mai sayarwa kar a cuci mai saya addinin musulunci abin da yake korewa shine azzarar cuta zalunci babun fil ja'iha ja'iha shine mutum sa Allah ya sauka da wata masifa ko wuta ta canye ko ko mm, farin dango ko wani abu ya zo ya lalata abin amfanin qala akhbarana usman ibn umara qala haddathana ibn jurayj عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذن منها شيء wanda ya sayar da abin sayarwa gona sai masifa ta zo dai da ka sayar mishi ka karbi kuɗi kan ya zo ya kayan shi masifa ta zo ta cinye shi to ya zama hasara kenan ko to aka ce kai da ka sayar karka karbi komai kai sai kai ka ɗauki hasara bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqi dan me zaka karbi dukudin dan uwanka ba tare da haƙƙi ba eh bighairi eh haƙƙi haqqi sallallahu alaihi wa sallam babun fil muhaqala wal muzabana babin da yazo na muhaqala da muzabana

a yanzu ai wannan kayan ba tafiya ma ta karrara ra eh, abinda aka maimaita sai ga ai shi ne ke kawo ce ainihin ainihin karatun ilimi fa yadda ake zaune din ana ji ake yi ba ainihin karatun ake yi ba yadda za a yi za ka je makaranta ba biro ba takarda da ka ji wata kalma sai ka rubuta da ka je gida sai ka haddace shi kenan da ka ji wata kalma sai ka rubuta da ka je gida sai ka haddace to ne amfanin wanda zai zo yi karantar abinda zai zo yi karantar awa daya shi ya zauna awa biyu ko awa uku yana karanta su yana gyaggyarawa ya dauko wannan ya dauko wannan ya dauko wannan saboda me saboda ya amfana da masu karatu din to ya zama masu karatu ji ake yi kawai in an tashi nan kuma aka bar shi aka yi karatu alhamdulillah alhamdulillah shi a rufe shikenan in aka je kasuwa kuma aikin da ake yi daban karatu daban haka ake ba haka ake ba ga kasuwannin da ana gani ga mu'amala da ake makota da makota kada da ana amfani da karatun da yanzu da yanzu unguwanni sun gyaru da yanzu kasan nan ta gyaru da kasan da Kano ta kare haske ya gafi da da ba haka bane ba haka ne ko mhm. za a shekara 30 40 ana har 50 malama malama yayi tsawon rai ana zuwa da lawali da zani da menene ana karatu in aka dawo in aka gama aka kare alhamdulillah alhamdulillah in aka rufe littafin sai kuma gobe in an tashi daga makarantar aka shiga kasuwa mu'amalar da za a yi daban da abin da ke cikin littafi aka shiga gida za a yi mu'amala a al'ada ake gabatarwa kan komai da komai shi sa ilimin ya saurar baya in da haka ba da yanzu kowa ya zama malami da ilimin ya kara has ya kara yawa an fahimta قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهاقلة والمزابنة قال عبد الله عبد الله يتي المحاقلة بيع الزرع بالبر wa qalu ya yaqulu ibn al-musayyib yace haka ibn al-musayyib ya fassara babun fil araya yake hana muzabana da muhakala da menene to araya nau'i ne cikin wannan muzabana da muhakala to amma larura ta kawo larura to haja za a ce ko larura ma huwa farko yana darura wal haja ad-daruratu idza lam taf'alha tamutu aw takadu an tamutu amma alhajatul muliha idza lam taf'alha ittarabatil hayat darura ko kai in baka yi ba ko mutuwa ko kusa mutuwa haja muliha kuma in baka yi ba rayuwar za ta rikice ba za ta tafi daidai yadda ake ba to shi yasa malamai suke cewa alhajatul muliha tunazzalu manzilatid darura an fahimta alhajatul muliha kamar mai yace alhajatul muliha ma'aikaci shekara talatin yana aiki da shi da mutane su ko sai gwamnati ta zo da ce gidajen da kuke za a sayar muku amma za a kara kuɗi ko za a ba ku bashi ku sai kowa ya sai gidan shi amma zai biya bashin zai kara bashi da riba na menene riba to shi kenan wannan ya shekar talatin ciki yana aiki yana da bukatan mallakan gida wajen zama shi da iyalansa to amma tsarin da aka kawo din ba yi la'akari da shi ba an yi la'akari da kafirci ne to sai ce shi ba zai iya ba sai arna su je su su karbi gidajen su sassaya to shi ka je wajen su karbi haya kuma kenan har yanzu kana karkashin su kenan wannan bukatan ya kai manzilan a ce alhajatul muliha ya aka yi zama alhajatul muliha Ma'aikacin ba haka ba ba zai mallaki gida ba ya kai alhajatul muliha saboda ne eh ba maganar larura muke ce ba in larura ce magana ta gare wa kad fassala kuma harama alaikum illa ma dhirirtum ilayhi al-darurat tubihu darura ita maganar ta an gama amma wannan me ya bambanci tsakanin larura da haja larura ita ce ko ka yi ko ka mutu ko ka kusa mutuwa haja muliha kuma ko ka yi ko in ba ka yi ba rayuwar za ta rikice ba za ta tafi maka yadda ya kamata ba to shi ne shari'a musulunci ta yi la'akari da wannan ta ce alhajatul muliha tunazzalu manzilatar darura to shi ne alhaja muliha din kai za ka fassara mishi ko shi ya fi kowa sanin alhajjal eh shi ya fi kowa sani tare da tsoron Allah ko in aka ce ga kowa za a sayar mishi gidan shi ba shi da kudin da zai saya gwamnati za ta ba ku bashi kuna biya a hankali amma za ta ɗora riba interest a ciki to ya yi zai babu zancen larura fa in larura ce yaushe za ta bincike nassun alqur'ani wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilayhi wai zai je yana bayani kuma akwai wanda zai ce a'a amma bukata muliha bukata da take da bukata mai tsanani to ya zai eh eh eh sai sai ya kai lauru ya kai haja mulaha mallaka ce la a shi ya ce bai kai ba mazauni kenan gida kenan inda zai zauna ko mahalli ko da matarsa da 'ya'yansa in ba haka ba in haka ce in shi kenan sai a ce ya yi ritaya sai a ce ya bar gidan za shi neman haya ko? wannan ya kai haja muliha ya kai <laughs> ana ba da jawabin sai a hada da tsoron Allah a ciki ba jawabi ne a ka ba haka ya aka ji shiru ya kai? to <laughs> eh? hmm. hmm. to muhakkala da musabana an faɗa ko mun fassara to sai aka ce al'araya Araya nau'i ne na muhakala da muzabana amma bukata ce ta sa za a yi wani lokacin kakan abu ya kai kowa ruta ana bukata wannan ba shi da ba su da shi ya zai yana da busasshen da bino da yi to shi ne aka ce ai ba da ai sassauci akan al'araya ko قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بالتمر والرطب دبينو ككربي دنيان رطب كينا ولم يرخص في غير ذلك بايس السوچي با a cikin a wannan shi wannan saboda bukatar mutane in kana zaune kasashen larabawa zaka san muhimmancin wannan kowa shekara ta kai zai sai da biyu ya aje ana ci a hankali a ci shi abinci a ci shi abin marmari ko doshe in kakan dabino kuma lokaci ya kai za ka kawo sabuwar dabino kana gani kana haɗiyan yawo kai kuma ba ka da shi ba ka da kudin da za ka saya za ka ɗauki wannan busasshen dabino ka bayar ka karbi wannan to shi da aka ce an sassauci an ba da izinin wannan saboda me saboda bukatar mutane addinin musulunci yana tafiya ne da bukatar mutane duk inda aka samu maslaha aina ma wujidatil maslaha fa hunaka shar'ullahi an fahimta babun fi nahyi an bai ta'ami qabla al-qabd an hana ka sai abinci ka sai baka dauko ka kawo sha'amshin ka ba ko wajen ka ba kai kuma ka sayar bayan an yi ciniki din abin na hannun mai shi kai kuma ka je ka saya ko ka kira wani ku yi ciniki ka sayar karbe ko aka ce an hana ko qala akhbarana khalidu ibn mahladin قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه duk wanda ya saya kar ya sayar shi ya ɗauka ya qabadahu ya karbi abin shi ko ya jawo ya kawo shi kantin shi ko rumfan shi to ya zama ya ya karba kenan lokacin ya samu cikai ya mallaki abin mallaka abin nan gina kamila Mhm. menene allocation babun fi nahi an shartaini fi bai'in babin da ya zo na an hana sharaɗi biyu a cikin ciniki ɗaya me aka hana sharaɗi biyu a cikin ciniki ɗaya gashi wannan naira dubu kuɗin hannu dubu ɗaya da ɗari biyar bashi to me aka hana yanzu bai ainihin sharti in ya ce zan biya kudin hannu naira dubu ya zama sharɗai nufi bai'in in ya ce zan karbi a bashi dubu ɗaya da ɗari biyar ya zama sharɗai fi bai'in in ya zabi ɗaya amma a rabu ba a zabi kowane ba a ciki to ciniki bai yi ba ke an fahimta ya fito fili <laughs> lokacin da muke buhari mutanen kwanan singa da su ko salisu ne ko wane zai muka yin magana haka ce ka gani malam mu ba mu sani ba suka zo su yi ciniki su ce za a ba su bashi maimakon muka in kasa bashi za a kara aka ce mana haramun ne muka <laughs> قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربه ما لم يضمن نهى عن سلف وبيع zan sayar maka wannan naira za ka bani bashin abu kaza kaza an hada su guda biyu an hana kenan ko wa an shartaini fi bai'in shine mahallu shahid kenan wa an rabhi ma lam yudman abinda baka ba muka ka ci riba akan shi ka sayar kenan ko babu fi man ba abdan walahu malu babin da yazo na wanda ya sayar da bawa bawan kuma yana yana da kuɗi قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منزق الله صلى الله عليه وسلم يتي من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له من اشترى عبدا دون دي سباوة ولم يشترط ماله da za ka saya ba ka yi sharaɗi zan sai shi fada duk abin da yake mallaka ba shi ka ce bawan kake so falashe alahu dukiyarsa ba ta bace babun fin nahayi anil munabazati wal mulamasa wanda ciniki kuma kenan munabaza ko mulamasa an fassara shi tun daga buhari har zuwa kan abin da ake ciki yanzu munabaza zan sai riga na jefo maka shi kenan ciniki yayi ko ko an kataba ciniki yayi ko na taba ciniki yayi ba tare da an fayyace menene da menene ba ya shiga akwai garar garar ya shiga ciki qala akhbarana amr bin aunin قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين منذ الله يا هنا تنكيا قدابيو وأن لبستين دكما إرن تفا قدابيو في أن بيع المنابذة والملابسة منذ الله يا هنا تنكين ملابسة منابذة وملامسة قال عبد الله المنابذة يرمي هذا إلى ذاك ويرمي ذاك إلى هذا zan je ma riga in ta zo wajen ka kama su ciniki yayi kenan haka kai ma za ka jefo kana haza fil jahiliya ya ce haka ake yi lokacin maguzanci babun fi bai ilhasati me? eh? me ban ji ku ba babu fi bai ilhasad ita eh, me nace fi bai ilhasati alhusati wanne ne daidai kai wannan an karanta duk littafin da muka karanta wa'annan duk mun karanta su da kamata ya ana karanta ana tafiya ana karanta ana tafiya tunda abubuwa ne da aka riga an san su قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة قال عبد الله إذا رمى بحصاة وجب البيع in ya jefa dutsen to shi kenan a ciniki ya yi babun fin nahayi an bai ne bil ne. babin da ya zo na an hana cinikin dabba da dabba musaya kenan ko kabda da a yi cinikin dabba da dabba kala na sayar bin amir wa ja'far bin aun an Sa'idin, an Katada, an al an samura ta bin jundumin kala na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai il hayawani bil hayawani nasi'atan an hana cinikin dabba da dabba amma da jinkiri ثم ان الحسن نسي هذا الحديث ولم يقل جعفر ثم ان الحسن نسي هذا الحديث معنى اي cinikin dabba da dabba sa'annan kuma ba za a karba hannu da hannu ba ya zama na an samu nasi'a jinkiri to riban nasi'a kenan shiga ciki babun fi rukhsati fi ne. al hayawani babin da yazo na ayi sassauci mutum ya karbi bashin dabba daga baya ya biya ko to zamu gani me faru anan insha Allah qala akamu ibn mubarak an malikin qira'atan alaihi an zaid bin aslama عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو رافع مولى من الله صلى الله عليه وسلم شيئتي استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا manzo الله يكر بباش كرم karamin كرم الدبا فجاءت إبل من إبل الصدقة da aka zo za a biya da aka je ba a samu irin wannan ba karamar dabba ba shi aka samu manya-manyan dabbobi kala abu rafi'in sai aka fara manzo Allah fa amarani an aqdi ar-rajula bakratan fa qultu yace ka je ka bashi abinda aka karba sai nace lam ajid fil ibli illa jamalan khiyaran rabaiyan ban samu karamar dabba ba sai manya manyan dabbobi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'tihi iyyahu ka bashi fa inna khayran nasi ahsanuhum qada'a yayyun mutane wanda ya fi eh, wanda ya fi biyan bashi da kyau wannan ba za a ce riba ba ko ya karbi karamar dabba ya ba da babban dabba ganin daman shi ne ba sharaɗi aka yi shi ba sharaɗi ko قال عبد الله هذا يقوي قول من يقول الحيوان بالحيوان باب النهي أن تلقي البيوع biyu babin da ya zo na mutane sun kawo kayansu a bar su kai kasuwa yadda cini kasuwa ta kasuwa ta yi hukunci to sai a a tsare su a hanya ba su san me ke kasuwa ba a yaudare su a sai da harha sana kawo kasuwa a yayi tsada sai sun shigo kasuwa sai su ga a ashe kasuwan haka ne aka ja to ya za su yi a ai cuta an cuce su duk sa'an da aka samu kasuwanci yasa ce eh, inna tujjara humul fujjar illa man sadaka inda za a yi kasuwanci me ake nema cikin kasuwanci kudi ba kudi ake nema ba to shedan na nan yaya za ka yi ka zalunce shi ya za a yi ka samu da yawa ya za a yi ka yaudare shi duk abin da ke cikin kwakwalen mutane ke tintintin ne ba wai yanzu ba ne, yanzu kuma tsarin kasuwanci ya zo ya canza ya zama business business din nan suwa suka tsara business din nan turawa suka tsara turawa ba imani ba tausayi kwakwalen su ba a business da zuciya ana business ne da kwakwalwa kwakwalwa ba abin da ta sani sai calculation shine a yi lissafi ya zan yi kamfani na fi na kamfani fi na wane ko da zan karya shi ne ko da zan sa a kashe wane mene kamfani na dai ya daukaka tsarin turawa ke to duk sa'an da ka je ka dauko wannan tsarin ka kawo kasar ku to kai barna kenan ko eh kasanku tana zaune cikin alheri da albarka abinda kuka gaji iyaye da kakanni suna nan zaman lafiya komai na tafiya lafiya to sai aka je aka kawo abubuwa aka zo ana canza ma mutane rayuwa ana kuma ana cusa musu rayuwar turawa rayuwar turawa kuma ba ta da albarka ba ta da albarka sai cuta abinda yake abinda yake daure musu kai shine to kun ce eh, in mu ba mu yi ba mu bi Allah ba ba za mu samu kaza ba ba za mu samu kaza to ga kafirai ga turawa ba sa bin Allah kafirai ne amma sun fi kowa kuɗi sun fi kowa jin daɗin rayuwa sun fi kowa menene da menene to abin da ke shiga cikin kwalin su kenan saboda me saboda ba a sayi ka ba a zaunar da su an karantar da su addinin musulunci ba bai shiga cikin jinin su da zuciyarsu ba Allah ya bambanta tsakanin kafiri da musulmi an fahimta amma musulmi Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahana alaihim barakatin minas sama'i eh musulmi sai sai kai imani ka ji tsoron Allah sai Allah buna barakatin minas sama'i an fahimta amma dangane da kafirai fa Allah ce falamma nasu ma zukkiru bihi fatana alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين بمبنشي كنا فلما نسوا ما ذكروا به da suka bar addini suka shagala da neman duniya fatahna alaihim abuwa kulli shay'in bila baraka eh za a buda musu kofan komai amma babu albarka hatta idza farihu bima utu har in suka zo suka ji daɗi suna murna da abin da aka ba su a baghtatan an gane aiku an fahimta a khaznahum baghtatan fa izahum mublisuna a adabirul qaumil lazina zalamu walhamdulillahi rabbil alamina shi yasa akwai bambanci tsakanin musulmi kai in ka saba wa Allah sai Allah ya ja kunninka sai Allah ya ladabtar da kai don ka dawo saboda kana da daraja wajen Allah amma kafiri fa in ya saba mu Allah sai Allah ya kyale shi don ba shi da daraja wajen Allah ya tafi ba a bukatar shi rabon shi kenan a duniya lahira ba shi da rabo ba haka bane ba babu nahi an talakkal buyu matukan ba tsarin musulunci ake tafiyar da shi tintintin yanzu kaman kasuwan kantin kori kasuwan kwanan singa kasuwan sabon gari kasuwan menene da menene sai dai a sa masu karban haraji masu karban tax masu karban kaza kaza kaza kaza ba za a kai malami wanda ya karanta risala ya zama shine alkalin kasuwa shine alkalin nan shine alkalin nan wannan duk da kenan yanzu ai kai ya waye to sai kowa ya zo ya shiga cikin kunci ba wanda yake jin daɗin halin da yake ci ba haka ba ne ba da kasuwar sabon gari kwanan singa kantin kwari. kasuwanci kowa ke yi masu kudi na samun kudi masu komai na komai yanzu sai aka zo aka shiga cikin kunci masu mulki na neman taxi masu kaza kaza inda za ba mutane a sayar inda za a yi kaza a sayar komai an bi an sayar kuma har yanzu ba a wadatu ba har yanzu ba a wadatu ba kuma ana bukata har yanzu wa'anda aka sayarwa mati su ma sun shiga cikin takura in ka je kana sayar da kayan ɗinka shagonka kawo tax da wannan za ka biya wannan za ka biya wannan za ka biya wannan waɗanda ke karba din su tafi da shi su kuma sun kasa wadatuwa cikin talaucin suke me talauci ka tara kudi biliyan suna dauri suna binne sannan kuma ka zo in ka rasa naira dubu talatin dubu ashirin kuma sai ka shiga tashin hankali ba talauci kenan ba bukata kenan ka'ida ce a shar'a manzo Allah ya fada man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allah alaihi duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi tsananta musu ba za a je a nemo malami wanda ya karanta risala ko muktasar izo ya ba ya ba gwamna shawara ba a'a ai kwararre cikin tattalin arziki ina je ko tattalin arziki ka gani kwararre ne cikin tattalin arziki ai kwararre ne cikin kaza ai duk yadda za a yi a samu kuɗi zai fito ko da za ta kura ma mutane ne fa to shikenan sai kowa ya gawayi gari a cikin takura kowa ya rasa me yake ciki an rasa wane ne mawadaci wane ne ba kowa zuciyarsa ta yi zafi ba sassauci shi al'amari duk yawaye gari ba albarka a ciki ka takura musu Allah ya takura maka ka takura musu Allah ya takura maka kowa a takure ke shi rayuwa za ta yi daɗi ba za ta jin daɗin rayuwa ba sassauta ma mutane ake yi sai Allah ya saka albarka a cikin rayuwar shi kenan kowa sai ya zo ya rayuwarsa ya tafi Za ka tafi ne duk rayuwarka da kai duk rayuwarka da kai karshe ka zo kana ita rayuwarka tana da karshe kowa ne kai rana ɗaya za a ce kenan lokaci ya ƙure lokaci ya ƙare sai a ɗauki mutum kuma a ji abin ne shi kenan ka shiga wani hali kuma kenan har tashin alkiyama sa'an ba maya mantuwa Allah baya ka duk abin da kai shekaru nawa da kai kan mulki din na, yana nan rubuci. har kai binne ka da aka yi kasa ta ci ka zama ne Allah ce qad alimna ma tanqusul ardu minhu wa indana kitabun hafiz koman ka yana nan ba abin da ya tafi Allah yana sare da komai an binne ka kasa ta canje wannan an binne kowa an binne shi kasa to shikenan ya za ya dawo da kai da da baka aka samar da kai wai samar da kai Allah ya samar da kai yanzu ya dawo da kai shine wani abu mai wahala shine Allah je qad alimna ma tanqusul ardu minhu abinda ka sa mata ci a cikin jikinka a cikin nama a cikin jikinka Allah ya sani yace wa indana kitabun hafiz ba haka bane ba shi yasa ba abinda zai tafi za a dawo da kai a kawo ka tashe ka kai mulki shekara kaza kai kwar kai kaza kaza kaza kaza kaza duk abinda kai har abinda kake ganin kai boye kake yi mala'iku sun rubuta shi za baka kita kitabaka kafa bi nafsika al alaika alayka sai a karanta mahali hadha kita kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yaz ai mota muke sai an zalunce su manya-manyan kudi manya-manya har dan filinta da aka kwace tsofaffi suna ta kuka gashi nan duk zai zo har dan zaluncin da aka yi ai kaza kaza da aka yi musu ah. <laughs> da ɗan kankani da mai yawa wurin Allah duk ɗaya ne za a fito da su za a kawo su don an hana ka kai kayi shi kenan ka saba wa Allah kenan in iza aznabta zamban tanzur ila sigarihi Walakin unzur ila man asaita wa ka saba ba karami ne ko babba ne Abin da za a duba kenan shi yasa wannan tsari da ake ta tafiya kullun cikin takura ake kullun cikin takura ake dan Allah da haka rayuwar take da ba wadata ba masu mulki ba kowa yana nan kowa yana nan kuma kowa na cikin rayuwa yanzu kowa cikin kunci ga kuma dukiya mai bimbin yawa Allah ya cire albarka ya bar mutane da wahala me ya haifar da wannan son zuciya son zuciya ko hmm. Babu nahi an عن تلقي ko قال أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تلقوا الجلب من تلقاه فاشترى منه شيئا وهو بالخيار إذا دخل السوق kada ku je ku tare su a hanya sun taho suna tafiya sun taho sun kai wuri kaza ku je ku tare su ku ce sai ku yaudare su za mu saya za mu saya kai kaka wahal da kanka ga kudin ka ka koma ka kawo shi abin naira dubu biyu sai a saya naira dubu ko dubu ɗaya da ɗari biyar wannan ya shi manzo Allah ce in ya je kasuwa ya ga an zalunce shi zai zai warware cinikin babu la yabi ala bai'i akhihi qala akhbarana Khalidu ibn مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض لا يبيعني كو لا يبيع لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق ولا تناجشوا كركو يتنكين نجش an fahimta la ba duk ala ba ibadu kada wani ya je wani yana ciniki an yi rukuni za a sayar mishi gaje ka ce kai ma ka shiga ciki wala talaqaw asila hatta yubata biya al-aswaq kar ku je ku ku tare su bakin bayan gari ku saya har sai in an kawo kasuwa kasuwa ita za ta bayyana farashi wala tanadashu kar ku yi cinikin annajash shine ku zalunci wanda baka da niyyar saya sai ka ga mutum ya zo zai wuce zai zo ya saya ne sai zai kai karya ka ce wannan nawa ne aka ce na sai dubu kaza na sai kaza sai ka kama hanya in ya zo shi ga me shi ce kaga an taya kana kallo aka taya dubu ka taimaka ai zalunci kenan ko haramun ne wannan sun cinikin kenan kore ko babul fi an tsamanin kalbi babin da ya zo ai قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب منذ الله صلى الله عليه وسلم يا هنا تنكين كري ومهر البغي da kuɗin da karuwa za ta karbo wa hulwanil kahini da kuma kuɗin da ake baiwa 'yan boka matsafa masu sihiri duk kudin da suke karba haramun ne قال عبد الله حلوان الكاهني ما يؤتى على كهانته abinda ake bashi in yayi tsafi ko yayi sihiri ko yayi boka bokanci waɗannan abubuwa duk suna cikin abubuwan da ya kamata duk shugabanni su mai da hankali akai abubuwa suna faruwa ba za a yi ce a je ana hayaniya a kan sama ba za a cire abin tun daga asalin shi ba an fahimta ana zaune ne kara zube abu zai zo kaman wasa kaman wasa ana kallon shi shi zo ya karfi sai kuma a zo a kasa yayi zai a yi da shi an fahimta yanzu ana tafiya kano an zara ana zaune lagos aka san in jari bola bola jari ko yanzu duk yanzu ya gan suna yawo yara kan kanana da asuba da asuba suna yawo bola suna tsinci tsinci tsinci to wayannan yaya ba ruwansu da gidan kuwa ba ruwansu da uban kowa wayansu ba ba su san iyayensu ba to suna nan ana nan sai ga an kawo karanzir ko shi zuba ce su cakkun kunna wuta shi su gudu shi a samu gobara ba a san wanda ya gobara ba suna nan kuma haka za a zo a ɗauke su a yi amfani da su a ba su kamkar a ba su sinadari su je sa su kunna wuta ya tashi duk hayakin in wanda ya shekaru ya kamu da cuta kenan ba su ba ruwansu da iyayen kuwa ba sa'an nan kuma su ɗin nan yanzu ne suke bola jari ko jari bola an fahimta a fahimci wayannan maganganu ba da kyau yanzu ne suke bola jari ko jari bola haka za su saura shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ya girma jini ya cisa jikin shi jijiyoyi na motsi a jikin shi ashe kyakkyawan mace tana da daɗin a abin nan ashe mace tana da kyau ashe ka yanzu ma ga abincin da zai ci yanzu ga irin tun da zai samu duk waɗannan abubuwan da za su zo mishi yanzu ba shi da kudin da zai sai bola ba zai ma koma bola jari din ba don ya san yana bola jari ba mace da za ta so shi shi kuma yana yanzu sha'awa yanzu ya kai inda jijiyar shi na aiki jini na aiki ya zai ya mallaki wacce ya zai ya samu wacce ya zai ya sa riga kaza ya zai shi ma ya ci abinci mai shi kuma gashi nan bola jari ba shi da kudi ya zai a to ya wa'annan su ya aka suka samu kudi ai kudin gwamnati ne ai kaza kaza kaza ne a to shikenan shi ma za shi nema kudin gwamnati bai yi karatu ba ba shi da sana'a ba shi da komai me zai yi sai je ya ɗauki bindiga duk wanda ya ɗauki bindiga kuma ya rika babu wani zai cewa yaro ne ko babba ne a'a bindiga kuwa ya ɗaya ce ba haka bane ba to sai ga a lokacin kuma sai gaji an je ana neman yaya za a yi da su kafin su kai wannan wurin sai a magance abin masu mulki su saman mulki suke kallo dukiyar da ke shigowa kasa ya za a yi watan dukiya wannan ɗabi biliyoyi wannan ɗabi miliyoyi kasa talakawansu ba ruwansu da su in ba haka ba ‘yan kurkuku da suke duk kurkuku da ke ciki a kano ɗin nan duk yayan da ka gani ciki in ma akwai arna mafi yawancinsu musulmai ne sai a je a mai da shi makaranta zama suke ba abin da suke yi akai malamai suna shekara biyar za a fitar da malaman addini masu azi masu karantarwa za a fitar da lauyoyi za a fitar da likitoci za a fitar da komai da komai kasa ta fa'idantu ko bata fa'idantu ba wayannan yara da suke zuwa suna yawon bara wani mutum ɗaya je tara yara yara ba su da abinci ba shi da abin da zai karanta da su ba su iya sallah ba ba su damu da ibada ba zuciyarsu ta kashe gwamnati ta kama su duk ta je a gina babban wuri a aje su suna noma ana karantar da su kowace kara biyar za a cire malaman addini za a cire lauyoyi za a cire likitoci za a cire komai da komai don ana karantar da su ba wanda ke so ya zama haka dole ne ya sa musu suka zama haka so gwamnoni in shugabanni ba ruwansu da wannan abin da ke gabansu siyasa ya za a yi su ci ya za a yi siyasar su ta samu ɗaukaka ya za a kafa gwamnati an kafa gwamnati ya za a yi da dukiya ana ta ɗeba ana ta wa wasa ana ta ɗeba kuma sai a rasa ya za a yi da dukiyar sai a je a binne. dukiya ana aiwatar da ita ne sai kowa ya samu sana'a misali kana da biliyan ɗaya ko kuwa miliyan kana da miliyan goma ko miliyan ashirin sai ka je ka binne ko ka je ka ajiye to ka ka cuci kanka ka cuci al'umma wannan miliyan goma ka je ka bude sana'a misali kana da miliyan goma ka ce ina son gida mai kyau a gina min gida mai kyau na miliyan goma da zaran ka fito da miliyan goma din nan kana nema a gina maka gida kowa ya samu sana'a kenan da masu sayar da filaye da masu sharan wuri da masu yin kaza ga su yin kaza kowa zai samu kuɗi ya kai ma matarsa zai sai matarsa abinci ko tufa kai ne ƙarshen wanda zai moruwa kowa ya samu sana'a har a zo a gina gidan a kai ƙarshe mai fenti mai tiles mai mutum nawa mutum nawa suka fa'idantu da wannan kuɗin sai ka je ka binne wannan kuɗin mutum nawa ka tar to sai ka ya fita hancin ka kai ma sai sun hana ka bacci sai ka rasa yadda za ka yi da kudin sai ka tashin hankali don ka yi zalunci kuma ka haramta wa mutane morar dukiya kuma ka je ka binne wace kudi ana binne shi ne lokacin jahiliya da maguzanci kenan to mutane kuma yaya za a yi su fito da kudi sun san kudin ɗaya eh, ba su ka yi cikin kudin gwamnati ba sa son su fito da su a sani ɓoyewa suke yi duk sa'an da ka je ka ɓoye kudi ka cuci kanka ka cuci al'umma ka cuci kasa to kuma haka za ta tafiya ranka na hannunka ne rana dai shi ka fadi ka mutu sai kuma me ba ka da yadda za ka yi lokacin ka ya kai za ka ci zai ka mutu zarar ka ce kana son ka gina gida mai sharaya mai bulo mai siminti mai duwatsu mai rodi mai kaza magini masu gini masu menene mai fenti mai tiles mai wutan lantarki mai rodi kowa sai ya zo ya ci albarkacin wannan abin kai ne karshe sai an kai karshe a kama makulli gashi na an gana an gama to lokacin za ka yi lissafi wa zai zo ka yanka shi ta baya babun finnahi nahi an bai khamri ko babin da yazo an hana cinikin giya me ce giya duk abin da zai sa maye sunan shi giya ke an hana cinikin shi giya da aka sani da wannan da duk wani abin da ke sa maye haramun ne a yi ciniki ƙala akwarana ya ala ƙala haddasa na al'amash an musulmin an masurukin an aisha ta ƙalat lamma nazalatil ayatu fi akhir suratul bakara fi riba karshen suratul bakara da aya ta zo tana maganar riba خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس وزو الله يسيفتو يكرن تام متاني ثم خ... ثم حرم التجارة في الخمر سأن يحرم تا تنكينجيا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة kharaja rasulullahi sallallahu fatala wasallama fatalahunna ala nas sai karanta ma mutane thumma naha an tijarati fil khamri sa'annan kuma ya hana cinikin giya qala akhbarana ahmad ibn khalid قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي يزيد عن القعقاع ابن حكيم عن عبد الرحمن ابن وعلا قال سألت, أب سألت ابن عباس عن جلود الميتة na tambayi ibn abbas kira kira kirgin mushi فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ai duk dabban da ta mutu mushi ai ba za a amfani da ita ba ko to sa'an ta dabba da ta mutu mushi ba za a yi amfani ba amma aka dauki fatan aka je ayyuma ihabin dubin waqad tahura duk fatan da aka me ya tsarkaka kenan ko to ana magana ne kan dabbobi to fatan alade fa in an jime shi ma ya tsarkaka ita ma ta zar eh eh ayyu ayyu ma ihabi dubiga faqad tahura fatan alade ta shiga ciki mm-hmm. shi ya ce ayyuma ihabin ina mana da hausa ayyuma ihabin to ina mana ba ta ciki duk abin da mutum yake fahimta don ba duk abin da mutum ya fahimta sai a bar shi ya faɗa in ba haka ba ya za a yi a gyara mishin kuskure ne ya za a yi a yabe shi in ya ne eh? me yasa ka cire na alade a ciki wasu altu an bai alhamiri min ahalin zimmati fakultu na hu shi na tambaye shi cinikin giya tsakanin in za a yi da ahalin zimma kafiran amana fakultu na hu inna lana a anaban وإنا نتخذ منها هذه الخمور فنبيئها من أهل الذمة منا da inabi muna muna tsima shi ya zama giya zamu muna sayar ma ahalin zimma kafirai qala ibn abbas shi abdullahi dan abbas yace ahada rajulun min saqifin Audausin? wani mutum daga bani saqif ko bani daus shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rawiyatan min khamrin fi hajjatil wada ya ba shi giya a cikin hajjatil wada hajjin bankwana fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi amma alimta ya aba fulanin anna Allah qad harramaha ji sassauci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam giya ya kawo mishi ce ya kai uba ya kai uban wane baka san Allah ya haramta ba ba a kama mutum da laifi fa sai an nuna mishi kaza laifi ne in yayi amma kaza bai san laifi bane yaje yayi ba za ka kama shi ba shi yasa in aka kafa doka kar ai kaza to shi an buga cikin jaridu cikin radio an fada ma kowa ya sani to kowa ya san yin kaza dokar kasa ta hana to in kai to shine za a kama ka amma in aka kafa doka ba a sanar da mutane ba mutum ya ce an kama shi a ba yi mishi adalci ya mazu Allah ce ya kai uban wani kai baka san Allah ya haramta wannan ba kala la wallahi ya ce la wallahi ban sani ba kala fa inna Allah qad harramaha fa inna Allah bit tabbas Allah ya haramta faltafata ila gulamihi faqala sai wai ga wajen yaron su sai ce ka fita ka kan tsauni kasuwar hazwara ka bi ka je ka sayar an ga kuskure kuma na biyu ko faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi awa ma ya aba fulanin innal baka san wanda ya haramta a sha ya haramta a sayar ba qala fa amara biha fa ufrigat fil batha yace aje a zubar matakai nawa baka san an haramta ba to aje a sayar baka san an haramta sayarwa ba to da a ce tun farko aka ta san mishi da fada yaushe zai fahimci wa'annan abubuwan ba zai fahimta ba shi yasa a hankali ake tafiya ko eh alhaqa'iq murra eh fasta'iru laha khiffatal bayan annasihatu thaqila murra latar tarmuha jabalan wa la taj'aluha jadalan abu ne aka ce yana da nauyi kuma sai ka jefo kamar dutse kuma da karfi ba taba fahimta ba ko shine duk abin aka sai yana da wahala sai a yi ma mutum yadda zai kapsul shi a mai da shi kapsul ko lokaci lokaci yayi